Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin 'yan jarida. mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako za mu kawo muku tattaunawa ta musamman akan 'yancin 'yan jarida da 'yancin faɗin albarkacin baki. Wakilin murya Amurka ya tattauna mana da ƙwararrun 'yan jarida a zauren tattaunawa. Ga Nasiru Adamu El Hikaya daga birnin tarayya Abuja a tattaunawarsu da bakin 'yan jarida. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci inda zamu zanta. Cikin wannan zaure ina tare da Ibrahim Baba Suleiman wanda kwararre ne ko sananne ne zan ce a Najeriya ta fuskar aikin jarida musamman ma a yanar gizo. Sai kuma Salim Sani Shehu wanda ɗalibi ne wanda ya samu kwarewar aikin jarida a gidan rediyo da talabijin na jigawa ibrahim abu suleiman na fara da kai a ƙarƙashin dimokuraɗiyyar nan da muke ciki shin kuna da cikakken aiki da kuke gudanar da aikin ku mun samu gagarumin nasara a wannan lokaci a kasancewar yadda harkoki na kafafen sadarwa ta yanar gizo ta fito najeriya lokaci kankani kaga jama'a da dama dan shekara saba'in ma zaka same shi yana faman lallekawa yana kuma karanta labarai wani lokacin ma har yana ɗaure labari sai dai a kwanakin baya nan samu wani ɗan matsala wanda majalisa ta tattauna yadda za a dakatar da faɗin albarkacin baki a kafafen sadarwa da suka kunshi facebook twitter da dai sauransu wanda wannan abun bai samu nasara ba in kai la'akari da kasashen duniya irin kasar turkiya za ka ga cewa harkar kafa yanar gizo ta taimake ta wurin hana juyin mulki wanda a ƙarshe za ka ga shugaban ko jejiyar nan ya yi magana kan cewa an soke facebook twitter da dai sauransu saboda da wannan hanya ya bi nasara to bari ya dakile wannan harka idan ka dawo nan cikin gida najeriya idan ka duba ko shi wannan gwamnati da muke tare ita shugaban kasa muhammadu buhari kafafen sadarwa ta yanar gizo tana ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da gagarumar nasara wurin nasararsa a kaiwa ga gashi na su a kagan mulki ta a shugaban najeriya wanda an samu tagomashi sai dai ana samun matsaloli akwai hakikanin yan jarida da suke ba da labari akwai kuma inda suke shiga rigunan yan jarida suke ba da labarin da bai inganta ba kafin mu da ji waɗanda suke shiga rigunan yan jarida salim me za ka ce lokacin da ka shiga kwarewar aiki a gidan rediyo da talabijin na jiga mai ka lura yadda yan jarida ke gudanar da aikin wato alhamdulillah abin da na lura aikin jarida ba aiki ne na rago ba aiki ne wanda a sai jajirtacce ne zai walau namiji ko mace duba da yadda suke samun wahalhalu da yadda suke nemo labaran yadda suke gyara su da yadda suke tace su har al'umma su saurara su san me duniya take ciki a kai idan muka ɗauka lokacin da muke wajen ko kuma lokacin da muke koyon wannan aikin mun yi tunanin aiki ne dan gangani muna zuwa bai fi mu yan awanni mu fito ba sai muka gano cewa awa sama da takwas ma ba za ta isa a gama wannan aikin ba duk da labaran da ake yi ana yin su ne sau daya kuma ana yin su ne bai fi minti talatin ba amma awa takwas ba ta iya haɗawa a gama wa'annan labaran cikin wa'annan lokacin saboda wahalhalun su da yadda ake samu matsala kamar akwai lokacin da muna cikin haɗa labaran bayan mun gama su mun tafi studio inda za a je a yada labaran sai aka kawo mana sabon labari kuma ana so a sashi shine zai zama labari na farko to sai a wannan lokacin na gane cewa gaskiya dole sai mutum ya jajirce ya ake kun dauki labarin ko dai kun bari sai wani sai a gaba kuka dauki shi an sa labarin amma an sa shi ne lokacin da kowa ya ji jiki a lokacin da ake sa din ibrahim baba ka ce akwai masu shiga rigunan yan jarida suna aiki su ne a zaka samu yan amore haka kawai mutum ya je ya sayi wayarsa android ya zo ya sa data kawai ya zo samu wani labari ko jita-jita ana yadawa kawai sai dauka sai buga labarin wanda ka'idan dauko labari ba haka yake ba kowane labari akan dauko shi ne ta hanyar wakili sai an tabbatar kafin ka kai ga rubutawa a bangarorinka in ka dauki bangarorin da suka musamman mu a shafinanmu na hausa na abin da shafi facebook da twitter akwai irin su bbc hausa boa hausa rariya da sauransu to duka waɗannan akwai waɗanda suka shiga rigunan suka bude irin waɗannan sunaye sai su zo kawai sai su ɗauki labari misali sai su ce nasiru adamu elka ya ce kaza kuma a shafi na na boe to kaga wanda bai san labari ba ko bai san harkan facebook ba yana karanta wannan labari zai ɗauka kan cewa lalle haka ne nasiru ne ya faɗi amma ko ba haka din ba wanda duk wa'annan kafafen da suka yi fice akwai ɗan alamu da ake gane su ba kowa ne yake zama ɗan jarida ba amma a yanzu kusan kowa ya zama ɗan jarida. salim yanzu ya kake gani eh, da kai wannan aiki kaji kana sha'awar aikin ne da yake da watakila ka ɗauka aiki ne mai sauki ka zo ka samu wani aiki ne wanda sai an dage ake yinsa kana sha'awar yanzu ka zama dan jarida alhamdulillah ina sha'awa in zama dan jarida har in fuma wanda yake mun tambaya yanzu to malam nasiru adam hika saboda yadda na ga abun da kuma yadda ake da kuma yadda zaka samu kwarewa akan harkokin abun ina addu'ar in allah maɗaukacin sarki ya bani dama zan yi kokari in ga ko da wannan karatun na gama a karatu na gaba in samu fada bangaren jarijan ne ko da zan su dawo farko ko kuma in dawo a mataki na farko na fara aikin ko kuma karatun jarida ibrahim baba kwanaki ko in ce yan watannin baya akwai wani kuduri da aka kawo gaban majalisar dattawa da ke neman jagorantar waɗannan ko tantance irin labarun da ake yadawa ta yanar gizo sai kuma kuka ce san ba ku yarda da wannan kudurin ba har daga baya dai majalisar ta yi watsi da shi me yasa kuka wannan mataki abin da ya faru shine ana so a sa takunkumi ga hana rubutu ko kuma ga hana labarin da zai shafi harkan yanar gizo wanda wannan in ka duba ba zai yi ba kuma ba zai bada fa'ida ba domin ita gwamnatin kasa ta bada dama ko faɗin cewa kowa iya da yancin faɗin albarkacin bakinsa wannan kuma wannan shine adalci kuma shine daidai to haka kurun kuma wani lokacin ana ga kuna wuce gona da iri ka ga mutum ya sa hoton dan siyasa ya suke shi da jan fenti ko ya juye kansa ya yi sam kasa ko wasu abubuwa irin waɗannan nan ko wani ya rubuta wani wani ya ci taliyarsa ta ƙarshe watakila irin wannan tsokana da kuke yake sa ake neman kafa wannan dokar. ma mafiya yawa wa'anda suke irin wani rubuce-rubuce ba su san ciwon kansu ba kawai za ka ga mutum ya zo ya sa dan wake da kofin ruwa a gefe ya dau hoto ya saka a duniya cewa gashi ya ci abinci wannan kana ganin sa kasan akwai kawanci a cikin lamarin haka zalika cin mutuncin wani ko ka dauko hoton wani sanata ya zo bai iya sa riga ba ko wani kamara ta karkata rigan ka zo kana yaɗawa ka ce wani bai iya sa riga ba kaga duka wannan harka ce ta cin mutunci to babu shakka in za a samu harkar da za a yi control wannan a samu a magance irin wannan abubuwa muna goyon baya duk da ita hukumar facebook ta yi alkawarin cewa za ta hana sanya hotuna na batsa da wasu abubuwa a in ma ka duba yanzu irin abin da ke tafiya a facebook za ga irin hotunan da ake nuna tsirara tsiraran nan kusa yanzu babu su to duka suna daukan matakai na irin waɗannan ko kuma kai akwai inda za ka shiga a cikin harkokin rubuce rubucen ka misali ka sa banza to sai kai blocking to ko da za a zo a yi zagi a ce banza ko na abu daga wannan kalma ta fito a irin wannan pejin naka za su yi blocking wannan to su hukumar facebook suna iya kokarin su mu ma kuma sai mu iya kokarin mu wurin wayar da kan mutane cin mutunci da nuna abin da bai dace ba duk duniya ke gani in ka dauki harkar radio ko tv iya garin ku ne ko iya jihar ku ake ji amma shi facebook ko twitter ko social media duk duniya ake gani to dole mutum ya yi kokari ya iya sama kansa mutunci ta wannan hanya tabbas akwai bambanci tsakanin da ake watsa shirye-shirye tsakanin kafafen labaru na nan cikin gida najeriya da kuma na kasashen waje musamman ma na kasashen turai dinnan salim kai da ka je gidan rediyo da talabijin na jigawa in ka kwatanta yanayin aikinsu da irin waɗancan kafafen mai dakaci wato kwarewa ce take bambanta da kuma kayan aiki a munan kasa najeriya ko ce ƙasashen bakar fata wato afirka ana samun matsala ta kayan aiki ko kuma akwai kayan aikin yadda za a sarrafa su ne ba za a iya ba idan kai consider da su kun kai la'akari da su kasar turawa da suke su ne uwa ko kuma su ne wa'anda suka kirkiro wa'annan abubuwan sun fi ƙwarewa sun fi samun iya aikin a kan mu baƙaƙen fata da muke ɗauko wa'annan kayayyakin aikin muke cewa za mu yi amfani da su. salim ina magana ne misali kamar yadda zai yiwu kaga akwai bambanci tsakanin kafar yada labarai ta gwamnati da kuma ko mai zaman kanta ko kuma irin kafafe na kasashe waɗanda demokuraɗiyya ta riga ta zama wando da riga a wajensu. Eh, wato ita kafafen yada labarai na gwamnati ana keɓance su ne akan iya wasu labarai da za su iya sawa ba sa sa labaran da za su shafi gwamnati kai tsaye ko da ma ba za su shafi gwamnatin baje akwai wani tangarɗa a ciki ba a barin su ko kuma ana sa doka a kansu idan kai la'akari da kuma sauran gidajen yada labarai ko kuma gidajen sadarwa na zamani zaka ga cewa su suna da 'yancin gudanar da labarin su kai tsaye sakamakon ba gwamnati ce take lura da su ba ko take ɗaukar nauyin su. sauraro a nan shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai dasa aya sai kuma wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawar yanzu a madadin wanda ya taimaka wajen kammaluwar shirin wakilin murya amurka a abuja wato nasiru adamu el hikaya Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. da Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimakin shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Yau Buhari ya bar Boko Haram ya girma. Buhari ya bar Boko Haram ya tashi daga arewa maso gabas ya tafi arewa maso yamma ya tashi daga arewa maso yamma har ya shiga arewa ta tsakiya gaskiya duk abin da ya kamata gwamnati ta yi ta taimake su iya gwargwado gwamnatin jihar borno ta yi motoci ne an basu logistic ne ana basu jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwa mu da kowa wani sabon shiri na tsakamar wuya muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke a nan washington dc yau muke kawo muku ci gaban muhawarar da muka shirya game da halin sha'anin tsaro a jihohin borno da yobe inda boko haram ta fi kamari a cikin shirin yau za mu ji wa da dama da za a taba waɗanda za su haɗa da tambayar da za mu ni cewa shin wannan yakin ya ce ya ce wiwa ne saboda wasu daga cikin mutanen jihohin da abin ya shafa suna amfana daga shi yakin wato su suna samun wani amfani ko na kuɗi ko na sana'o'i sannan shin shugaban muhammadu buhari zai iya karasa yakin nan kafin ya gama wa'adinsa a shekarar 2023 bayan haka ashe shi gwamnan nan na borno na yanzu ba yana saka kansa a cikin hatsari ba kuwa yadda yake tankar da wasu al'amura ba ta da bata lokaci ba bari in sada ku da haruna dauda biyu domin ya ci gaba da kamu kuma har da shira mana a can maiduguri fadar babakar abuja to akwai batun da ake cewa wasu daga cikin musamman ma al'umma haka sun amfana sosai da wannan yaƙi ne ta dan shi ba so ya kawo karshe kamar sun zama masu kuɗi na fitan hankali saboda irin wannan rigingimu ya kake kallon wannan lamari a matsayinka na kwamishina a jihar borno bana magana akan ba zan iya abinda da ba zan yi magana akan abin da ba iya tabbatar ba Eh, because abin da yake faruwa kasa duka mu yan adam ne dole ne a cikin yan adam za a samu bata gurbi kuma za a samu wanda suna yin abin eh, tsakani da Allah amma wannan batun abu ne wanda ba zan iya tantance ba so ba ni da hurumin yi magana kai abdan maudu zan dawo gare ka har yanzu akwai wannan batu da na yaki da boko haram har yanzu kana gani buhari zai iya kawo karshen wannan matsala na yaki da yan boko haram da ake yi kafin karshen wa'adinsa na 2023 gaskiya ba mu sa tsammanin haka ba muna fata amma ba mu sa tsammani ba dalili abin da ya sa yau buhari ya bar boko haram ya girma buhari ya bar boko haram ya tashi daga arewa maso gabas ya tafi arewa maso yamma ya tashi daga arewa maso yamma har ya shiga north central ya shiga arewa ta tsakiya to kaga gaskiya in mun duba gaskiya muna fata amma gaskiya ba mu dau hanyar ba gaskiya eh, Shi ne abin da nake kokarin fahimta gaskiya kan wannan yawa ranka dade zan dawo gare ka honorable commissioner uh, babakura abba majatau ranka dade kamar me gwamnatin jihar borno take yi ne wajen tallafawa su waɗannan jami'an tsaro na ganin cewa an kawo ƙarshen wannan uh, matsala na ta'addanci gaskiya duk abin da ya kamata gwamnati ta yi ta taimake su iya gwargwado gwamnatin jihar borno ta yi motoci ne an basu logistic ne ana basu baya ga haka kuma duk wani lokaci lokacin da ba lokacin da sun bakaci wani abu wanda gwamnatin jihar borno za ta yayi ko za ta ya basu da gwamnatin jihar borno ta ce a babu ba ma wai eh, taimako ta yi na jami'an tsaron da kake magana nan ba mm. kaga wannan vigilante da hunters da civilian jtfs da su mai maharba da su mai nasu wannan dukkansu kaga kowanne an kara adadin shi ba iya yadda suke daɗin ba ne kai da mahar ba sa ciki ma da bijidante ba sa ciki ma civilian ce ne kawai suke ciki to civilian jtf da karan kansu su ma abin da ake ba su a karshen wata gwamnatin jihar borno ta kara musu ah, ba wai wai ta kara musu kawai hakan nan ba kuma ta aka kuma aka kara su adadin su don abin da ya kamata a yi don a samu lafiya gwamnatin professor babagana umar zulum wallahi ya yi kuma wannan ba wai yana magana matsayin na dan commissioner ba ko da wanda baya cikin jihar borno nan ya san da wannan abun so saboda haka abu ne dai wanda kowa da yana bada iya nashi gwargwadon taimako amma kai kana ciki kullum kullum irin particularly motocin da za su yi amfani da shi masu budadden baya din nan hmm. baya ma karewa yadda ake kawo su duk kuma kawo shi da ake na ba wai ana ba hukumomi ko kwa ministry ko kwa wasu departments ba ne duk su ake bawa domin a samu motoci masu karfi wanda za su shiga lungu da sako-sako a ga cewa an ci nasara a kan wayannan ah, mutane to saboda haka dai gwamnatin jihar borno ne wallahi duk abin da ya kamata gwamnati ta yi eh, domin a samu ah, zaman lafiya a jihar nan gwamnatin jihar borno wallahi ta yi malar borno akwai batun da ake cewa kamar su ko kuma ku al'umman jihar borno ku ne ba kwa wannan abu ya kawo karshe ah, ganin cewa kamar da masu magana ke cewa da dan gari akan ci gari menene kake gani ku yasa al'ummar jihar Borno ba so wani abu ya ka karshe a haka a gaskiya duk wanda ya zargi al'ummar jihar Borno da sunan ba sa son wannan abun ya kare gaskiya bai yi wa al'ummar jihar Borno saboda wani abin da ake amfana da sauransu kukan ba da gidan haya ma kungiyoyi masu zaman kansu kukan eh, yayin ku sukan samu aiki da sauransu a waɗannan a samu albashi mai kauri da sauransu eh duk wannan abubuwan ana yi saboda babu na gwamnati ne inda akwai na gwamnati ma ba za a yi wannan ba to amma kuma kar ka manta ba wanda duk yanzu wanda kace yau in ka ce wa mutumin Borno dukkan wani dan NGO ya bar Borno ya zauna lafiya kowa zai yadda a cikin mutanen jihar Borno gaskiya ba wanda yake goyon bayan wannan abun ya kare sai dai in bara gurbi ne shi a jihar Borno amma in dai mutumin kirki ne wanda ya san me yake domin wannan matsala fa in ba ta shafe ka ba ta shafe ni in ba ta shafe ni ba ta shafi dan uwanka ta shafi dan uwana mm. ta shafi waye to gaskiya ganin wannan ni ban gamsu aiwa mutanen Borno wannan kudin goro a ce gaskiya akwai wa'anda na yadda in an samu bara gurbi wanda shi a zuciyarsa shi ma bai isa ya bayyana mana ba dan za mu yaƙe shi ne kamar yakin annabawa in yadda ya gaya mana irin wannan abu so saboda haka gaskiya wannan din ba gaskiya bane zarge-zarge ne na mara tushe uh, honorable commissioner uh, babakur abdulato mm. ba gani kamar shi kansa mai girma gwamnan jihar borno mm. yakan sa kansa cikin hatsari ganin yadda yake ja in ja da su jami'an tsaro wani lokaci ya nuna musu fushinsa da sauransu kuma lokaci sukan hana shi tafiya wani wurin amma nuna cewa sai ya je wannan duk ya nuna cewa shi ya faɗa abu ne wanda ya faɗa kuma ba wai jita-jita ba ne shi ya rantse cewa zai yi wa jihar borno aiki cikin azumi baya ga haka kuma ya ce zai yi duk abin da zai nuna cewa za mu samu saukin wannan abin ba wai yana yi wannan abin ne wai da gangan ko da wani abu haka na ko ko ganganci ba ne ah, akwai abin da ya kamata kai zaman ka na shigaba dole ne abin da ake kiran shi sacrifice ka yi shi ga sadaukarwa da za ka yi shi kuma insha Allah Allah zai kare shi don abin da yake faruwa din idan ba a dauki kakoran mataki ba wannan abun zai zauna damu allah kadai ya san ranar da wannan abun zai zai wuce amma a dalilin da allah ya bashi kwazo kwarjini da kuma eh, eh, rashin tsoro you know ah, saboda haka dole ne to inda ake zuwa din daga ai akwai mutane borno a wurin to ai shi gwamnan jihar borno ne ba a ce shi gwamnan cikin birnin maiduguri ne kawai ba to ya za a yi zauna a cikin maiduguri ah, akwai mutanensa wanda suke ah, ah, wajen gari wanda suna cikin matukan bukata to dole ne ya je ba su wannan abin da suke suka bukata because shi yana yi wani abin fi sabi ne hakkin allah ne yake gudu to kana gani ya dace yadda yakan ɗaurawa su jami'an tsaro laifi a gaban su cewa ba su yi yadda ya kamata ba zan tambaye ka abu daya hmm. in kai ne kake ciki takalmin saya za ka yi ah, ni ma yana tambayan ka yanayin da duk inda ya saya yana wannan abun hmm. za gani akwai abu wanda ya faru to ba ku kallon hatsari da ake sa kansa ciki ganin cewa inda ma yakan shiga din wuri ne da har ma an taba atentin kamar za a kai masa hari ah, kamar garin banki da sauransu amin ah, eh, ba ga amin garin baga da sauransu inda ana tsanin cewa har yanzu waɗannan mahara nawa ne cikin dubu eh, malamin Dangoro ya kake kallon inda shi gwamna ke shiga musamman ma inda yake ta sa insa da waɗannan jami'an soja ya kuke kallon abin ne a gaskiya duk wanda ya ga abun a mahanga ta haka zai ji daɗi domin zai yi tunanin cewa gwamnan ya damu da ran mutanensa amma inda maganan take ba wa'annan ƙananan sojojin ne wanda suka bar gidajensu suka bar iyalansu suke daji ba su ya kamata yi wa ihu ba mu abin da kullum muke so gwamna ya yi mana shine ya fito ya faɗi inda ainihin laifin yake ai wa'annan sojojin ba su ya kamata ya iko ba ya kamata ya samu information din ta wajen wa'annan sojojin shin ba su da makamai ne yasa ba sa iya yakan wa'annan mutanen a'a me ya faru yasa sai a kashe mutane kuna gurin nan kaga idan ya samu wannan information din sai ya je tinkari shi shugaban kasa me yasa wannan abubuwan ya faru ga abin da sojoji kaza kaza kaza kaza suka gaya mu kaga wannan zamu zamu abin nan amma yana ihu ne a inda bai kamata a ce ya ihun ba kuma ihunsa a gurin ba gyara bane na farko yana zai iya sa rayuwarsa hatsari domin a tarihin sojoji kasan suna kashe iyayen gidansu so kar ya gashi civilian mastan su ne za su iya yin komi a kansa so saboda haka wannan abin da yake yi din wanda gwamna yake yi gaskiya shi ma ba daidai bane gwamna nan gaba in ya samu irin wannan feluwan ya kamata ya nemi hujja a wajen su sojojin da ya samu a wannan gurin idan ya zo sai ya je ya gaya shugaban kasa duk da mun san a ah, yanzu ba gwamna ne ya kamata ya rika rangadi ma yana duba aikin soja ba shugaban kasan me yake yi da mu da ku dukkanmu mun san lokacin da idris debi ya taka ya zo ya shiga jeji saboda ran sojan soja guda casa'in da aka shewa chat a ah, ashe sojan najeriya ba shi da mutuncin da buhari zai iya zuwa akan ransa to ranka da bari dawo gare ga honorable commissioner ah, shugaban shi kabar gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ya taba cewa shi bai damu ya ko a sake bashi dama ya tsaya a zamanto gwamna karo na biyu ba saboda idan har wannan abu ba zai tsaya hakan nan ba ya kuke kallon wannan furci nashi ne ya zo ne yayi wa jama'a aiki ba don kansa ba ne wannan kalaminsa ya nuna cewa shi shi ya zo ne ya gyara jihar borno idan muddin jihar borno ba za ta gyaru ba saboda halayen yadda yadda ya ɗauka yana tafiya din ita ta shi ba ruwansa da ma wani sakanta gyara yake so To a gaishe ku malamai muna fatar an amfana daga wannan filin da muka ji a yanzu akwai karin filin da za mu ci gaba da kamuku a mako na gaba. inda a shirinmu mai zuwa za mu gwada cigaban da aka samu ko kuma gwamnatin ta fi samun cigaba tsakanin ta yanzu da wacce ta gabata a nan jihar borno din sannan ya halin tsaro yake yanzu a maiduguri al misali da tafiye-tafiye shekaru goma sha ɗaya bayan da aka fara tunkarar yakin na boko haram ina kuma zargin da wasu suke yi na cewa ai su yan boko haram din makamansu sun fi na sojoji ko kuma cewa ma wasu makaman daga hannun sojoji suke samun su sai a dakace shirye mai zuwa yanzu dai a madadin shi haruna dauda biyu da bakin nasa da kuma garas alheri abdu da ta hada mana shirin ne ne aliyu mustapha sakuta a washington dc mun baku lafiya. rahotonmu na musamman a wannan makon. Mutane da dama daga sassa daban-daban na jihar Abia sun bayyana farin cikinsu akan aikin gyaran hanyar Ohafia zuwa Aro Cuku mai nisan kilomita arba'in da biyar. wanda gwamnatin tarayyar Najeriya ta rattaba hannu akai a ranar Laraban da ta gabata. gwamnatin najeriya dai ta ware kuɗi fiye da naira biliyan goma sha biyu domin aiwatar da wannan aikin kamar yadda wasu manyan jaridun ƙasar suka ruwaito Honorable Ukon Kole mai wakiltar mazaɓar Aro Cikon Hafi a Majalisar Wakilai ta Taraya ya yi ƙarin haske. Ya ce wannan lamarin na da kyau kuma ina farin cikin cewa wannan kashi na biyu kaɗai ne saboda an hasko wannan aiki da kyau a shekarar 2017 kuma yana da kashi na ɗaya da na biyu. Kashi na biyu shine hanyar Ohafia zuwa Arochukwu, kana kashi na ɗaya shine hanyar Bende zuwa Uzuwabam da ohafiya. Tare da haɗin kai ɗan majalisar wakilai na mazaɓar Bende da kuma sanata mai wakiltar Avianod ne muka yi ƙoƙarin ganin cewa an ware aikin daga Umaya zuwa Bende da ohafiya. Ina miƙa godiya ta musamman ga shugaba Buhari da ministan Ayuka. da kuma duk waɗanda suka nuna damuwa akan wannan hanyar. To ko me wasu ke cewa akan wannan lamarin?

yanzu shine abin da ya rage saboda an sha ba da aikin gyaran wannan hanyar kuma naira biliyan goma sha biyu zunzurutun kuɗi ne saboda haka ya kamata a yi wannan aikin kuma a yi shi da kyau kuma za mu sa ido mu tabbatar cewa ba wawure kuɗin ba kusan haka ne ra'ayin mr alvan okorie daga garin bende wanda ya bayyana cewa ya ce za mu ɗauki matakin da ya dace wajen ganin cewa ɗan kwangilan da zai aikin ya yi abin da ya kamata ya yi saboda mu jama'a za mu sa ido mu ga abin da ke faruwa yayin da wani shugaban matasa mr yanyin na stanhope muigo ya ce ya ji daɗin gyara hanyar ohafia zuwa cuku da gwamnatin tarayya za ta gudanar inda ya ƙara da cewa ya ce ina jinjinawa mai wakiltar mazaɓar aro cikon hafiya honorable ukon kole bisa ƙoƙarinsa wajen tabbatar da cewa an shigar da hanyar a kasafin kuɗin shekarar da ishirin. hanyar ohafiya zuwa aro dai ta daɗe da lalacewa wato kimanin shekaru 25 da suka wuce kuma ta shiga wani halin da wasu lokuta kan janyo haɗura na motoci da asarar rayuka kuma masu sharhi na cewa gyara hanyar zai taimaka gaya wajen gyara harka tsakanin jihohin abia da cross river da kuma akwa tare da inganta tattalin arzikin kasar alfonso sokorigwe muryar amurka daga owerri nigeria madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya niger da kamaru karfe uku agogon ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.